sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabata muku da wannan shiri a yau Lahadi 24 ga watan Janairu shekarar 2021. Kafin ku abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba makanan labarai. Karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 da ake samu a kasar Spain biyo bayan lokacin hutun Kirsimeti da sabuwar shekara na sake fin karfin asibitoci. Lamarin na kuma yin barazana ga lafiyar tunanin likitoci da ma'aikatan jinya. Prime Ministan kasar Birtaniya Boris Johnson ya faɗawa shugaba Joe Biden cewa a shirye yake ya buɗe sabon babi a yarjejeniyar kasuwanci tsakanin Amurka da Birtaniya. Dubban magoya bayan madugun 'yan adawan Rasha da aka kulle Alexei Navalny sun ɗauguma kan titunan Rasha a jiya Asabar suka yi watsi da kashirin da hukumomi suka yi na cewa 'yan sanda za su kama duk wanda ya je zanga-zangar kuma mutanen na tattare da haɗarin kamuwa da coronavirus. Kanan labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya haramta bankar siyasa ga matasa a garin biyu da kuma ba da izinin kame duk wanda aka kama yana kaɗe-kaɗe na bangar siyasa. Za kuma leƙa jihar Oyo inda gwamnan ya ce ba sa adawa da Fulani makiyaya sai dai masu aika laifuffuka kuma ba tare da la'akari da kabila ko addininsu ba. Haka kuma a jihar Taraba a yayin sace-sacen mutane da ya addabi al'umma wasu 'yan bindiga sun kashe wani babban jami'in karamar hukuma a jihar. Madina mai shani kuma na nan taba da shirin matasa a duniyar gizo. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. karuwar masu kamuwa da covid-19 da ake samu a kasar spain biyo bayan lokacin hutun kirsimeti da sabuwar shekara na sake fin karfin asibitoci lamarin na kuma yin barazana ga lafiyar tunanin likitoci da ma'aikatan jinya da ke kan gaba-gaba wajen kula da masu cutar kusan shekara ɗaya kenan a asibitin delma da ke birnin barcelona kusan an lanka bangaren kula ta musamman da ake kira icu kuma ya kusan caka yayin da yanzu haka akwai marasa lafiyar covid-19 da ke kan kashi 80 cikin 100 na gadajen bangaren na icu akwai marasa lafiya 'yan shekara 20 da wani abu da kuma 'yan shekara 80 a cewar dr ramon masclans shugaban bangaren na icu ya kara da cewa abu ne mai wahala kuma daga wannan mara lafiyar sai wancan. duk da cewa hukumomi sun takaita yawan mutanen da za su taru wuri daya a lokacin kirsimeti da sabuwar shekara Masklans bai je wurin 'yan uwansa ba a lokacin hutan Prime Ministan ƙasar Birtaniya Boris Johnson ya faɗawa shugaba Joe Biden cewa a shirye yake ya buɗe sabon babi a yarjejeniyar kasuwanci tsakanin Amurka da Birtaniya. Ƙoƙarin da Johnson ke yi na neman ƙulla sabuwar yarjejeniyar ya faro ne daga wata hirar waya tsakanin shugabannin biyu da suka taɓo abubuwa da dama akan matakan da duniya ke ɗauka na yaƙi da annobar coronavirus da kuma sanarwar da gwamnatin Biden ta bayar a wannan makon cewa Amurka za ta sake shiga yarjejeniyar yanayi ta Paris da kuma ta hukumar lafiya ta duniya wato WHO a cewar wata sanarwa daga fadar Johnson. sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin manyan kasashen biyu kawaye wani babban aiki ne da johnson ya bashi mahimmanci fiye da biden Birtaniya ta samu cikakken iko a kan shirin kasuwancin ta ne a farkon wannan watan bayan da ta cika sharaɗan ficewa daga ƙungiyar tarayyar turai. Sakatariyar yada labaran fadar White House Jan Saki ta faɗa a ranar Juma'a cewa gwamnatin Biden bata gindaya wani lokaci na ƙulla sabuwar yarjejeniya ba. yayin da gwamnatin ta fi mai da hankali ne akan yaƙi da annobar coronavirus da kuma matsawa majalisar dokokin ƙasar kan ta amince da ƙudurin shugaban ƙasa na dala tiriliyan 1.9 don tallafin coronavirus. Dabban magoya bayan madugun 'yan adawan Rasha da aka kulle Alexei Navalny sun ɗunguma kan titunan Rasha a jiya Asabar suka yi watsi da kashedan da hukumomi suka yi na cewa 'yan sanda za su kama duk wanda ya je zanga-zangar. kuma mutanen na tattare da haɗarin kamuwa da cutar coronavirus. Navalny ne ya yi kiran zanga-zangar bayan da aka kulle shugaban 'yan adawar jim kaɗan bayan isarsa rasha daga ƙasar Jamus a ƙarshen mako, inda ya murmure daga gubar da aka sanya mashi wadda ta kusan hallaka shi a watan Agustan da ya gabata. Wata ƙungiyar sa ido mai zaman kanta da ake kira OVD Info ta ce an kama kimanin mutane dubu uku da ɗari biyu ya zuwa yammacin jiya Asabar ciki har da Yulia matar Navalny da hadamarsa wata 'yar siyasa Lubov Sobol. Yulia Navalny ta tabbatar da kama ta da aka yi a birnin Moscow a wani sako da ta sanya a shafin Instagram ɗinta a lokacin da take cikin motar 'yan sanda. Madalla, to kamar da kuka ji a farkon shirin, gwamnan jihar Borno, Professor Babagana Umar Zulum ya haramta bangar siyasa ga matasa a garin biyu da kuma ba da izinin kame duk wanda aka kama yana kaɗe-kaɗe na bangar siyasa Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. Gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum ya bada sanarwar haramta bankar siyasa a garin biyu da makami duk wanda aka samu yana bankar siyasa ko kuma yana kaɗe-kaɗe a kan layi tun daga misalin karfe shida na maraice. Gwamnan ya kuma umarci rundunar 'yan sandan Najeriya da hukumar tsaron farin kaya su kame duk wani saurayi da suka kama na gudanar da bangar siyasa ko kuma na kaɗe-kaɗe a kan titi. Wannan sanarwa dai ya biyo wani bayan takaddama ne da ya auku a fatar mai mataba sarkin biyu lokacin da gwamnan jihar Borno Borno ke kaddamar da masallacin Juma'a da kuma kayayyakin tallafi ga wasu matasa inda wasu matasan ke kaɗe-kaɗe na nuna goyon bayan su da wani bangare har aka kai ga toshe hanya ga mataimakin gwamnan jihar Borno wanda har jami'an tsaro suka dinga harba barkono mai sa hawaye don tarwatsa gungun matasan da suka yi da fifi a fadar mai martaban. Gangantar da shida gobe duk wanda muka kama shi yana ganga yana wani masifa ikon a cikin garin nan na ba izini police commissioner da SS a kunne su kuma a daure su a kai su dubu Kuma yau da kafin nan in tashi duk wanda mun gani ya yi mana wani abu wanda ba kyau a nan garin ba za mu yarda ba abin da nake magana wannan ba don saboda kai na ba ne don saboda kasan biyu ne in ba mu yi wani abu ba kasan ku ba zai kyau ba gwamnan ya kuma zargi wasu 'yan siyasa a cewa su sukan ba waɗannan mutane taro da kobo su zo suna tada hankulan jama'a wanda kuma ba su lamunci hakan ba mutane siyasa ta a ba su taro da yanzu kowa ya zai abin da yake so a zagi sarakuna da wayan abubuwa a cikin garin nan ba za mu yarda ba ni da kai na da kuke gani in ba ku yi himmantu ba ba zan sake zuwa nan garin ba to muna godewa ga mutanen da suka zo nan gari insha Allah a ba mu haɗin kai akwai biyu dam za mu yi kokari mu raya biyu dam magana noma za mu yi kokari mu nemi taki mutane su samu noma da wuri kafin damuna ya zo ne za mu zo mu yi tanadin taki mu kawo mu ajiye biyawa na masu wanda suna sun karatu ba su da karatu za mu taimake su wanda suna neman sana'a za mu taimake su. Alhaji Mai Mustapha Umar Mustapha da Sakande shine sarkin biyu wanda shi ma ya mai da jawabi ga matasan biyu yana jan hankalin su kamar haka. maganganun da gwamna ya gaya mana gaskiya ne ya faɗa mana to wannan abun banda roƙon allah ba abun da zai tsaye da wannan abun in allah da duk da gwamna zai zo biyu bai sake jin wannan hayaniyan ban allah da kuma matasan mu kun ji jawabin da gwamna ya mana to allah ya sa mun ji tanda memba na yaba kansu aiki ya kama mu duka wannan abun da yara suke dukan mu sai mun haɗa kai da su mu gyara nan cikin biyu kewayen biyu ba su da matsala abun yara cikin biyu mu ne kuma zamu zama zama maganinsa Allah ba da iko mai martaba sarkin biyu kenan alhaji mai mustapha umar mustapha na biyu ke jan hankalin matasa game da wani yamutsi da yau ko a garin biyu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to madalla a gaida haruna dauda biyu Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga muryar ɗauke da ƙarashin labaran duniya. Masu aikin ceto a China sun fito da mahaƙa sha ɗaya da suka makale a wata mahaƙar zinari sakamakon wata fashewa da ta auku a ranar goma ga watan Janairu. Kafafen yada labaran kasar sun ce an fito da mutum daya daga mahaƙar da ke birnin Keksiya a gundumar Shandong a gabashin kasar da safiyar yau Lahadi. An kai shi wani asibiti da ke yankin don jinya, amma baya cikin hayyacinsa sosai. Wasu mahakan su goma a wani bangaren mahakar daban. An fito da su daga ƙarƙashin ƙasa bayan da aka karkasa su tsawon sa'o'i. Sun iya tuntuɓar masu aikin ceto kafin yau Lahadi kuma an kai musu abinci. Jimlar mahaƙa 22 ne suka makale a ƙarƙashin ƙasa mai zurfin mita 600. Jami'an ƙasar Somaliya da dakarun ƙasar Uganda na UPDF sun yi ikirarin kashe mayakan Alshabab 189 a yammacin ranar Juma'a da kuma safiyar jiya Asabar a wani farmaki da suka kai a kudancin Somaliya. Da yake magana da sashen Somaliya na muryar Amurka ta waya. gwamnan yankin lowa shabel abdulkadir muhammad nur sidi ya ce sojojin uganda da ke karkashin hadakar dakaran afirka ta amisom sun kashe kusan mayakan alshabab 200 ta amfani da jirgin sama mai saukar angulu na yaƙi dama da farko mataimakin mai magana da yawon rundunar uganda laftanar kanal dio a akiki ya ce sojojinsu sun kashe akalla mayakan alshabab 189 a wani farmaki wanda ya lalata wasu makamai da aka dana da kuma wasu ababen hawa a hare-hare daban-daban gwamna sidi ya ce hare-haren ta sama da kuma waɗanda dakarun haɗin gwiwa suka kai ta ƙasa a ranar juma'a aka fara kai su da kuma safiyar jiya asabar a wasu ƙauyuka da ke tsakanin gundumomin koriole da janale a kudancin yankin lowa shabel da ke somalia da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnan jihar Oyo ya ce ba sa adawa da Fulani makiyaya sai dai masu aika laifuffuka kuma ba tare da la'akari da kabila ko addininsu ba. Ga rahoton Hassan Tambuwal Gwamnan jihar Oyo injiniya Sayi makende ya ce shi da gwamnatinsa ba su adawa da al'ummar Hausa Fulani da ke zaune a jihar Oyo. Muddin masu neman halalin su ne amma suna adawa da masu aikata laifuffuka kamar sata da garkuwa da mutane fashi da makami fyaɗe da dai sauransu. We are after criminals, irrespective of uh, uh, their tribe, their religion, or creed. Those are the people that we're after. And for people who are stoking uh, ethnic uh, tension, they are criminals. They should be arrested and Gwamna sai common criminals. Gwamna ya ce ba mu adawa da Hausa Fulani muna adawa da masu aikata laifuffuka ba tare da yin la'akari da kabilar su ba ba tare da yin la'akari da addinin su ba su ne mutanen da muke adawa da su ya ce mutanen da ke haddasa faɗan jinsi a kama su a hukunta su a matsayin masu aikata laifi to ko mai shugabannin Hausa Fulani za su ce game da kalaman gwamnan na jihar Oyo farko ga Alhaji Ibrahim Jiji shugaban kungiyar miyati Allah na jihar Oyo. Gaskiya in dai ya faɗi haka gaskiya gaskiya ya faɗi haka mun ji mun ji daɗi kuma mun tabbatar da zai muna adalci dama muna tunanin zai yi muna adalci a gwamnatinsa. Eh tabbas gwamnan jihar Oyo sai makin da ya ce shi kan shi da gwamnatinsa ba su adawa da Hausa Fulani a nan jihar Oyo musamman masu neman halalin su amma suna adawa da masu aikata laifuffuka kamar fashi da makami satar mutane fyaɗe da dai sauransu. To waɗannan ba cikin waɗannan ba mu tare da su ma karan kan mu muna adawa da waɗannan. To yanzu wani taimako ne za ku wa ita gwamnatin jihar Oyo domin samun zaman lafiya a faɗin jihar ta hanyar yin wajen da masu aikata laifuffukan irin satar mutane fashi da makami da dai sauransu. A shirye muke neman zaman lafiya dama muna shirye kuma in tabbatar maka da cewa duk wani sarkin filani da wani ciyaman nan ya ce Allah kowane ne yana fata a samu zaman lafiya a lokacin gwamnatin da ke zaune amma fatan mu shine gwamna ya neme mu duk wani abu da za a yi a ke a yi shi bisa ƙarin bisa tsarin da doka ta tana tanada a yi bincike in dai an tarar da mutum da laifi to kowane ne a ma ni ne sarkin a akiyali wannan magana ta shi magana ce ta gaskiya saboda ba lalle bane a dora laifi a jinsi ko da jinsi sun fi zama mafi rinjaye a kan laifi domin a shekarun mu ayar ba suka fara fashi da makami wanda aka fara kashe a fashi da makami oyenu shi ai ba na aka kashe shi ba tun dai biyar rabe ne amma yan arewaci ba mu taba ikon cewa biyar rabe amiroba ba yau ga amiroba an shige shi an kai ga nike na ba ƙasar edo ta fi ko ina lalacewa a wajen sata da karuwanci har yau yan arewaci ba mu taba zama muna zargin yan edo a matsayin lalatattun karuwai ko barayi ba dace yanzu a tsaya a matsayin cewa ba kula ce ni kaɗai barau ba. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Madalla a gaida Hassan Tambuwal. A yayin sace-sacen mutane da ya addabi al'umma wasu 'yan bindiga sun kashe wani babban jami'in karamar hukuma a jihar yawan sace-sacen mutane a yanzu ta tilasta wa mutane da yawan barin gidajensu a taraba da adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya Ga wakilin Ibrahim Abdulaziz da karin bayani. Yayin da ko ake ci gaba da fama da matsalar tsaro a Najeriya, yanzu haka mazauna yankin John Adama da Taraba na ma kwana ne da idanuwa biyu a bude sakamakon matsalar garkuwa da jama'a da ke faruwa. Na baya bana shine garkuwar ma da aka da shugaban karamar hukuma a Kola na jihar Taraba Honorable Saliu Dovo, wani daga bisani waɗanda suka yi garkuwan da shi suka kashe shi da yake tabbatar min da faruwar lamarin kakakin na 'yan sandan jihar Taraba DSP David Misal ya ce kawai yanzu sun ma kama mutum guda yayin da ko ake ci gaba da bincike mun sinci gawon shi bayan da aka ɗauke shi da dare yau abinda yanzu muna kokori dun yanzu yake faruwa muna bukatar dan lokaci mu bincika mu gane mu samu titin yanda suka shigo su waye muke tuhuma yanda ya kasance domin kuma definitely gaskiya kuma shine dole ce kwamishinan yan sanda ya bada umarni a cikin aiki yanzu mu tabbatar da cewa ko da su waye ne da hannu a cikin kama su mun kama mutum daya wanda muna tuhuma da hannu a ciki yanzu dai muna mishi tambayoyi kuma sauran bayanan da muke da shi a nan gaba za mu shaida ma jama'a. to wai al'umma ma ke ji ne game da abubuwan da ke faruwa a yanzu ga ta bakin wasu talakawa 'yan rabana ka wadata mu. to hakikanin gaskiya duba ga yanayin abubuwa da yake faruwa na maganan abin da ya shafi harkan kidnapping za mu iya ce gaba dai babu tsaro a cikin garin jalingo idan har eh, a cikin gari za a iya biyo mutum a zuwa dauke shi wasu wurare za ka samu an yi kidnapping na mutum bai jima ba a sake dawa a zuwa sake daukan mutum zan iya bada misali akan wannan kama abun da ya kama daga yankin angon karofi kwanakin bayan zuwa an dauki wani bawan allah a gidan shi an tafi da shi an je an biya kudin fansa da kai kusan naira miliyan shida zuwa bakwai to amma sai shi bai wuce kwana uku ba an sake dawowa an zo neman wani a angon eh, ba same shi ba ka ja ka sake daukan direban shi aka tafi da shi so hakikanin gaskiya mu kan to za mu iya ce gaskiya maganar tsaro babu shi a cikin garin jalingo mu dai muna kira ga gwamnati da ta taimaka ta kula don babu abun da za a yi babu tsaro ko me sai da tsaro za a yi shi mu dai muna kira ga gwamnati muna ta ne da ta taimaka idan ba ita ba mu ba mu ma babu ita ga manazarta da ma masu fashin baki irin su Yakubu Musa na gani fa akwai abun duba game da wannan matsala tsaro na arewacin Najeriya a yanzu. yan tsaro ne ke kawo haka da shashayen da matasa ke a wannan zamani kuma gaskiya maganin wannan abin bai kamata bai wa jami'an tsaro ba su kaɗai ya kamata yan anguwa su ma su ɗau mataki eh, kamar mu anguwan yanzu mun ɗau mataki baya ga yan banga kowa zai da kwana kan abin da bature ke ce red alert daga mun ji hurawar wisu ko wani ihu daga wani gida an kawo musu hari to za mu fito kanmu da kwakwarta mu maganin abu Allah sa mu kama ɗaya daga cikin wannan miyagun za su gane kuskuren su ai shi kungiyoyin sa kai din yana da kyau kuma a jihohi da yawa akwai su kama adama akwai maharba nan a borno akwai civilian jta da maharban da sun gidantan kawai abin da ke faruwa shine yawanci gwamnatocin ba taimaka musu suke ba za a gan su ga nan suna cikin rana suna cikin abu suna ba da su amma ba wani kuɗin kirki ake biyan su ba ko sojojin ma suna amfani da su amma kawai ba wani incentive ne so saboda haka su din ma kwazon nasu dole ro koma da menene fatan talaka dai shine Allah kawo tsaro ko a samu a daina jin tsoro Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a nigeria. a gaida Ibrahim Abdul Aziz wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Madina mai shanu ce cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tattauna duk wani abin da ya shafi shafukan sada zumunta. Kamar yadda muka sani cutar coronavirus wacce ta addaba duniya ta sanya kusan duniya gaba ɗaya zama a gida na dole. Kuma yawancin mutane sun mayar da shafukan sada zumunta inda suke kashe lokacinsu saboda samun labarai da kuma abubuwa daban-daban dai. Hakan na nufin cewa yadda mutum ke saka data a wayarsa zai dinga karuwa fiye da da. Abinda za mu mai da hankali kai kenan a yau. Dama dai mutane suna yawan korafin cewa datar su na saurin karewa. Balantana yanzu da ake zaman gida ba wani abin yi. To ga yadda za ku iya takaita yadda datar ku ke saurin karewa. Bari mu je ga masani harkokin sadarwar zamani Nasir Daniya da ƙarin bayani. za ka ga mutum ya sayi kamar wangi tuyi ka zuwa 10 gig data a cikin oyi kaɗan sai data ta ƙare ko kwana ɗaya maimakon kwana talatin da aka ce an sai da musu data su ya kamata mutane su san cewa wata rana ba ainihin laifin su kamfanin sadarwa ba ne da ke ba su wannan access na data wasu abubuwa daga ainihin muni muke sanadin datar tamu take saurin karewa ah, su akwai matakai da yawa da ya kamata a dauka wanda in mutane suka ɗauke su zai taimaka sosai yadda za ta za ta yi alfanu kuma za ta daɗe ana amfani da ita wannan abun ya zama yana da muhimmanci saboda datan nan dai ta zama a kusan kamar man fetur ne ga abubuwan da ake hawa kusan kamar ruwa ne da mutum zai iya sha babu wani abu da zai iya tafiya babu datan nan kusan duk sana'o'in mu na, na zamani yanzu da abubuwa na mulki da gwamnati da harkan hada-hada ta zirga-zirga duk ya kai ga sai an hada da duniya gizo saboda haka da data tana da amfani sosai so mataki na farko da mutane za su fara ɗauka shine a kusan wayoyi da muke amfani da su yanzu in aka duba daga android ne da kuma wayoyi masu ios operating system so su tana da wani abu na setting da ake kira push notification wannan push notification kamar saƙon kutse ne wanda wato in ka kunna datan ka a duk wasu abubuwa services na waya da kuma applications na kamar manhajoji na kamfunan sadarwa da da kai subscribing da su da email naka da messages ko kana so ko baka so in kai enabling din wannan sakon kuce na push notification dole sai sun shiga so ainihin kenan yana nufin in ka kunna datar wayan ka ko ka so ko baka so ba ko cikin dare ko da rana ko kana bacci duk message in da ya shigo na kuce sai ya shiga shi yasa mutane ke tashi da safe sai ka ga sun ga kusan message dubu a whatsapp email message ɗari a instagram dubu da sauransu haka so in mutum ya yi disabling din push notification sai ka yi enabling application ɗin da kamar suke dole kawai gari ka na alert ɗinka na banki da sauransu to za ka gada ta yi amfani sosai sannan akwai kuma wasu application da muke yawan amfani da su na kamar facebook da, da whatsapp waɗannan application suna da ɗaukan data sosai uh, so in baka yi disabling push notification ba duk da post wani ya yi sai an yi alatin ɗinka a turu wannan saƙon na kuci so in ka yi disabling ɗin push notification ga facebook za ka yi saving kanka data da yawa uh, babban kuma wanda yake fin cin data daga cikinsu uh, bai kai whatsapp ba whatsapp misali yanzu in kana cikin group wanda yake da mutum ɗari kuma group din nan kowa na sharing video da audio da hotuna so duk lokacin da ka buɗe ka buɗe whatsapp ɗinka automatically bayan ya sa maka sakon kuce na push notification kuma duk applications ɗin da kake cikin group kana buɗawa automatically zai downloading video zai downloading audio kuma zai downloading hotuna to sai ka ga yana da matsaloli biyu ya cika maka memory waya kai tsaye sannan kuma data ka za ta tafiya tunda yanzu in ka duba aka turo aka turo maka message Ah, wanda misali video mai 100 MB aka tura misali kai yi downloading uh, applications ɗinka masu push notification so by the time ka multiply ɗin shiga message guda goma kaga an canye wangi in banda yake da whatsapp tana da limitation na data da kai uploading da ko da kaka tashi 10 20 taki gig ɗinka sun tafi so mutane su rinka kula da uh, disabling push notification disabling ap major applications waɗanda suke cin data kamar facebook da whatsapp da twitter da youtube saboda alert ɗinsu suna jan data to sai to za a ga abubuwan sun samu ci gaba maimakon ganin laifin waɗannan uh, internet service providers da ke ba mu data through mobile phones so in aka tsare waɗannan abubuwan za a ga data ta yi amfani sosai sai a amfani da hanyoyin da suke da amfani ba wai messages da ke shigowa na kuce ba tare da mutum ya ce yana bukatar su To masu sauraro da fatan an amfana da wannan bayanin nasa. Yayin da wannan cutar ta coronavirus ke ci gaba da yaduwa, ina son in tunasar da ku cewa yana da kyau a riƙe wanke hannaye, a zauna a gida, a kuma dinga amfani da sinadarin kashe datti wato hand sanitizer. Allah ya bamu lafiya, da fatan kuma za mu kiyaye. Sunana Madina d'ahiru Mai Shanu. daga nan birnin Washington DC a cikin shirin matasa a duniyar gizo. A gaida Madina mai shanu yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. kamuwa da cutar covid-19 da ake samu a kasar spain biyo bayan lokacin hutun kirsimeti da sabuwar shekara na sake fin karfin asibitoci lamarin na kuma yin barazana ga lafiyar tunanin likitoci da ma'aikatan jinya prime ministan kasar birtaniya boris johnson ya faɗa wa shugaba joe biden cewa a shirye yake ya buɗe sabon babi a yarjejeniyar kasuwanci tsakanin amurka da birtaniya Dubban magoya bayan madugun 'yan adawan Rasha da aka kulle Alexei Navalny sun ɗauguma kan titunan Rasha a jiya Asabar suka yi watsi daga kashirin da hukumomi suka yi na cewa 'yan sanda za su kama duk wanda ya je zanga-zangar kuma mutanen na tattare da haɗarin kamuwa da coronavirus. Kira sauraro a nan za mu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ya sa madadin kowa da kowa musamman ma Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa sai Leo Sahili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari a muku fatan alheri a huta lafiya ma assalamu